bangaren hada-hada da sayan 'yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united na zawarcin dan wasan tsakiya kuma kaftin kungiyar kwallon kafa ta super eagle na nigeria mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta chelsea michael obi Juventus tana neman yaya tore daga kungiyar kwallon kafa ta Man City yayin da PSV ta fara tattaunawa da mahaifin shahararren dan wasan kwallon kafa na kasar Argentina Lionel Messi domin yiwuwar dawowarsa kungiyar da ta leda da zaran an bude da hadan 'yan wasa a watan January. AC Milan kuwa tana bukatar Atletico na Real Madrid da ya komo kungiyarsa da taka leda da zaran an buɗe hada-hadan yan wasan yan wasan ƙwallon kafa a watan Janairu na shekara 2017. Fenerbahce na shirye-shiryen don sayan ɗan wasa da wasan gefe na Man City mai suna Jesus Navas. Huta lafiya.